sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV. Kaɗi wai jamar kaɗi ranar da ta yi walle lalli ba ga direba na shagalin fili har na ga rahuna da buhun kwama. Ai masu ta suka waɗa mani duk inda ta buga ta da ɗaggiyar kai. Kai? Okay. wance ta aka kake ta wala ko me ina aka kada mun akuya ta ne eh eh Na ce a daina uzura unsurawa akuyan nan ko ina aka kaɗa ta. A'a ba kaɗa ta aka yi ba da ka zo sai ka ga abin da yadda aka yi da yadda ita. Ko kuma ku ku zo ba sai na ji. Kana ji? Eh ina ji. Ka san ai bikin wannan taka ya so. Haka ne. Ko ba haka ba ne? Eh. Kuma na ce maka kaɗan kawo ɗan abin da za a abin nan eh. ka ƙi dama ka san halin da kake shi da ni kuma kawunku na eh. katsina eh. ya ce zai bani kuɗi a sayi ɗan shinkafar da za a yi sabga bikin nan ka dai bikin nan ya zo kuma babu shi isa sai na ce to tun da dai babu babu da kuɗi a hannun mu kuma Shi ne aka kama akuya nan na kira bandari ya zo ya kama ta aka je kasuwa aka sai da ita da aka sai da ita kuɗin yanzu idan muka samu sabgar bikin nan kuma ya aiko ma kaga sai in kara maka da abin da na samu in baka ka ji dalili kenan da yasa aka aka abin nan akuya ni magana eh na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum an dauki akuya ta an siyar haba haba ya Allah akuyar da nake takama da ita nake mafarki da ita akuyar da nake ganin ita ce silar arziki na akuyar da nake ganin da ita zan kera makiya wannan akuyar fa ita na dogara da ita fa ita ce zan samu fa in tsira kawai sai a ɗauki abina a siyar ba izini na ba lissafi kenan wallahi an taro mat ni uwarka ce fa yanzu da kai da akuyar duk mallakan waye ba mallaka ta bane to haka ne ba sai a bari ba in na mutu in na kwanta dama sai a iko da abina eh au sai ka mutu zan ci dukiyarka da yake ka zama tijararre dan tijara ne kai? Nan nazo gidan nan in na zo na ce miki ina da bukata ba a yi min. in na ce ga abin da nake so ba a yi min kuma sai a ɗauki abi na iko da shi nan nan kike nuna kin fi ƙauna wannan yarinyar a kaina saboda ana ganin ta samu mai hannu da shuni ni waye galihuna waye galihuna dan marayan Allah kai maka duka a ni za ka yi wa wallahi an taro mat an taro wallahi an taro mat wallahi an taro Ka ko filas ba za su kaya mun wannan abin da aka yi mun ba wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an taro wallahi za a ga abin da zan yi Allah za a ga abin da za ka yi ko eh, Alƙur'an sai an ga abin da zan to kai ma sai ka ga wanda ya maka abin da za ka yi din ya koda magani ba dadi yau ka Oh, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai ka haifi faɗa a cikin ka. Ya zauna ya dinga gaya maka irin wannan magana ne kan na shiga akwai. Amrod, action duk lokacin da kuke wannan harkoki na ku wani ya zo yi kokarin ice muku yan gala ku ce yan galla mata mari an kalla mata mari amma ku za ku ci uban ku ah, tabbas ba za ah, ka saboda lokacin da muke performing dai aka ce ana performing a lokacin ne jarumi zai samu progresu Haki haushi na kake ji.